بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فعلم أن القلة أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتقللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتقللها المهيب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب فالخلة تنافي المزاحمة أو تقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره وهذه محبة لا تصلح إلا لله فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها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 a wannan yammaci na ranar talata sha ɗaya ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi Sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci da tiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa wasallama na da shekara 728 a yau wannan majalisi namu shine na 57 a karatun wannan littafi a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 101 ibn taymiya bai gushe ba yana mana bayani akan al-mahabba al-mahabba wanda ita ce asalin kowane aiki ita ce jigon kowane aiki wani aiki da dan adam zai yi to asalinsa ko abin da yake tuko shi wannan aiki shine al-mahabba wal irada idan ba a manta ba a satin da ya wuce ibn taymiya yana magana akan bambancin almahabbatu da alkhullatu dukkan su kalmomi ne biyu na larabci almahabba kalma ce ta larabci alkhulla kalma ce ta larabci kuma dukkan su suna kunshe da ma'anar soyayya daidai dai ibnu taymiya yana so ya bambance maka tsakanin almahabba da alkhulla almahabba ana nufin ita kanta soyayya din gundarin soyayya ka so mutum ka so an aiki ka so magana alhulla nau'i ne na soyayya kuma nau'in da yake na koli na ƙarshe wanda babu saba da shi wannan nau'i na soyayya shine wanda Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam shi ya bawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu kacal ya bawa duk wanda yake shi ma an bashi wannan tukar yake Allah ya riki annabi Ibrahim Khalil wa takaza Allah Ibrahim Khalila haka nan ya riki annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu muttakhidan ahadan khalilan la takhadtu Aba Bakr khalilan walakin sahibakum khalilullah waɗannan su biyu su suka samu wannan nau'i na soyayya wanda ake ce masa alhulla da larabci kuma a nan ibnu taymiya yake kokarin ya fede maka bambanci tsakanin waɗannan kalmomi na larabci guda biyu waɗanda suke kunshe da ma'anar soyayya ya ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yana son wasu mutane a satin da ya wuce ibnu taymiya ya koro hadisai daban-daban na manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda a ciki suke kunshe da furtawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da nuna soyayyarsa ga wasu mutane kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha Abu Bakar radiyallahu anhu Usama da mahaifinsa Zaid ibn Haritha wanda dukkan su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana son su yace yana son al-Ansar yana son al-Muhajirin wanda ya amfani da kalmar al-mahabba kaga kenan al-mahabba ba ita ce al-kulla ba tunda ya ce banda Allah ba ya da wani khalili to kaga ashe ya nuna in ya ce yana son wani yana son wani yana son wani to ba a matsayin khalil ba don khalil nau'i ne kulla nau'i ne na soyayya amma soyayya da take ta koli wannan shine abin da ibnu tabiya yake mana karatun kalailan cewa karatun ta nutsu a kansa domin ka ilmantu yace fa'ulima anna al-khullata akhassu min mutlaq al-mahabba daga hadisan da suka gabata sai aka fahimci aka gane cewa ashe al-khulla wani nau'i ne na wani nau'i ne wanda yake mafi kebantuwa daga gundarin ita al-mahabba din wato soyayya wani keɓantaccen nau'i ne na soyayya bi haythu hiya min kamaliha wa takhalluliha al-muhib wa takhalluliha al-muhibba an yakuna wannan haka ya kamata ya zama ba hatta ba an yakuna al-mahbubu biha mahbuban li zatihi la li shay'in akhar to shi da yake so ya gaya maka mecece al-khulla din kuma ya ake za a fahimci menene al-khulla yace al-khulla yana daga cikin kamalarta wata kallu da muhib da yadda take ratsa wanda yake so wato masoyi an yakuna al mahbubu biha mahbuban da zatihi ya zama wanda ake yi masa irin wannan nau'in soyayyar to ana son shi ne dan karan kansa ba don wani dalili ba la li shay'in akhar ba wani abu ba idh al mahbubu li shay'in ghayrihi huwa mu'akhkharun fil hubbi an zalika al saboda duk abin da ka so shi dan wani abu to abin da ka so shi dan shi shine a gaba kenan wato idan ka so mutum dan kudinsa kaga kudin ka fi so sama da shi idan ka so mutum dan mulkinsa kaga kenan mulkin ne a gaba shi a baya yake idan ka so mutum dan kyansa kyan shi ne a gaba inda zai rasa kan zaka watsar da shi to duk wani abin da zaka so ba dan karan kansa ba sai dan wani dalili sai dan wani sanadi to sanadin shine a gaba kenan a wajen soyayya ba shi mutumin ba to ita alkulla ba haka take ba alkulla saboda yadda san ya ratsa masoyi yakan ɗauki masoyinsa ya so shi saboda shi karan kansa ba dan wani abu daban ba yace wa min kamaliha la taqbalu sharika wal muzahama yana daga cikin kamalar alkhulla ba ta karbar tarayya duk wanda ake son shi irin wannan nau'in so to zai zan shi kaɗai ne kwaya ɗaya ne tilo tak babu wani wanda yake tarayya da shi a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل خليل الله kaga kenan da a ce takan karbi tarayya to da sai ya zama khalilun lahi kuma khalilu abubakar to amma ita a tsarinta kamalarta shine ya zama babu babu babu musharaka babu muzahaba babu wato abin da turereniya a cikinta la taqbalu sharikata wal muzahama ba ta karbar tarayya ba ta karbar turereniya li takhadduli hal muhib saboda ta riga ta ratsa jiki da jini da barko da tsoka da shi masoyi fa fiha kamalut tauhidi wa kamalu hubbi a cikin kulla akwai kamala ta tauhidi akwai kamala ta soyayya kamala ta tauhidi shi kadai ne al babu wani tare da shi kaga an samu kamalar tauhidi kamalar hubbi kuma wato soyayya ce da ta ratsa dukkan gabobin masoyi ta yadda ya zan yana son abin saboda shi karan kan abin ba don wani dalili ba daban sai ya ce falkullatu aizan tunafil muzahaba au taqaddum al-ghairi بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاهمه فيها غيره يدي الخلة har ila yau tunafil muzahaba ba zai yi ba a ce ka riƙi wani khalili sannan akwai kuma wani na biyu akwai na uku akwai na hudu ya zama suna turereniya wajen tarayya cikin wannan soyayyar ba za a samu wannan a tattare da alkulla ba ɗauka taqaddumul ghairi ko zan akwai wani da kake so fiye da wannan din za a ko wanda kake so fiye da shi to kaga anan ba ba alhulla ake ake magana ba kenan bi haythu yakunu almahbubu mahbuban li dhatihi ta yadda al wanda ake so zai zama ana san shi ne dan karan kansa mahabbatan la yuzahimu fiha ghayru soyayyar da wani baya turereniya da shi a cikinta wa hadhihi al-mahabba la tusluhu illa lillahi ta'ala rike da irin wannan san in ba Allah ba ba wanda za a yi masa shi ka so abu dan karan kansa ba dan wani dalili daban ba sannan kuma soyayyar ta zama ta ƙarshe babu wani a gabansa a cikin wannan soyayyar sannan babu wanda yake tarayya da shi wanda za su yi daidaito a cikin wannan soyayyar kaga Allah kawai ya kamata ya wajaba a yi ma wannan soyayyar shi ne za ka so shi dan shi ne Allah ya baka ya hana ka kana kai shi dukkan halin da kake ciki dukkan halin da ya baka ciki bai hana ka so shi saboda shi ne Allah kada san shi da zatihi don haka masoyi ga Allah baya duba mai Allah ya bashi ko mai Allah bai bashi ba san ubangiji da yake cikin zuciyarsa ya samo asali daga Allah shi ne Allah sannan kuma baya jin akwai wani abu da san shi ya shige gaban san Allah yana jin san Allah shi ne gaba ne ja gaba duk wani abu sai dai biyu bayan san Allah sannan baya jin akwai wani wanda zai zama shari wato wanda yake tarayya da yake tarayya da Allah madaukakin sarki wajen wannan mahabba din kaga wannan mahabba ce la tasluhu illa lillahi ta'ala fala yajuzu an yashrakahu fi ah, ghayruhu baya halit baya halatta wadan Allah yayi tarayya da shi a cikinta fi ma yastahiqu min al cikin abin da Allah ya cancanta ya cancance shi na soyayya wa huwa mahbubun li zatihi Allah shine ake so dan karan kansa dan zatinsa wa kullu ma yuhabbu ghayruhu dukkan wani abin da ake so ba shi ba idza kana mahbuban bi idan har ana san shi ne so na gaskiya ba so na ƙarya ba so wanda ya dace da shari'a fa inna ma yuhabbu li ajlihi to ana san shi ne dan Allah duk wani abin da ake so kuma san ya dace da shari'a to so ne da ake yin shi dan Allah saboda haka za ka so annabawa saboda Allah ya ce a so su za ka so littafin Allah za ka so abinda Allah ya ce a so na ayyuka za ka so abinda Allah ya ce a so na maganganu za ka so guraren da Allah ya ce a so su waɗannan duk abubuwan da za ka so za ka so su ne saboda Allah to wannan ita ce soyayya ta gaskiya to duk wanda zaka so soyayya ta gaskiya zaka so shi ne dan Allah din wa kullu ma uhibba li ghairihi fa mahabbatuhu batila duk wanda zaka so shi dan wani abu to wannan soyayya bata je ko ina ba shi yasa ba zaka so Allah ba dan wani abu shi soyayya shi ita ce soyayya ta gasken gaske amma duk wani abin da zaka so san shi yana dafa ne da san Allah in za ka so wani abu ba dan Allah ba to soyayya ta ƙarya ce duk wani abin da za ka so ba dan Allah ba to soyayya ta ƙarya ce sawa'un aiki ne magana ce guri ne mutane ne in dai ba dan Allah ka so su ba to wannan soyayya ta ƙarya ce فالدنيا ملؤونة ملؤون ما فيها illa ما كان lillahi ta'ala. duniya la'ananniya ce abinda ma yake cikin ta duk la'ananne ne sai abinda ya zan dan Allah ta'ala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi ya faɗa haka a hadisin Abu Huraira ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ala inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim duniya la'ananniya ce abin da yake cikin ta mala ananne ne sai ambatan Allah da abin da ya dangance shi da kuma mai ilimi da mai koyon ilimi wato waɗannan su kaɗai ne za su fita daga cikin la'antar ubangiji to kaga ashe duk abin da bai dangantu da ubangiji ba a duniya to la'anannan abu ne in ka so shi kaso banza in ka rike shi ka rike iska saboda haka ka so mutum dan Allah ka ƙi shi dan Allah ka so ayyukan da Allah yake so ka ƙi ayyukan da Allah yake ƙi ka so mutanen da Allah ce ka so su ka yi kyamar mutanen da Allah ce ka ƙyamace su ka so guraren da Allah ce a so su a habbul bida ila Allahil masajid ka so zama a masallaci halartar masallaci sallah a masallaci dan yana daga cikin guraren da Allah yake so ka so ka ganka a daki mai alfarma ka so ka ganka a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka so ka ganka cikin ƴan uwanka mu'minai ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dangin da iyalan gidansa da matansa duk wannan yana daga cikin abin da ya fita daga cikin la'antar Allah saboda duk abin da kake yi yanzu yana da alaka da ubangiji kasuwancinka ka yi shi yadda Allah ya tsara maka ka kaurace ka guje wa duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so a cikin wannan kasuwanci naka in ma'aikaci ne ka rike aikin ka da amana ka kiyaye dokokin Allah cikin aikin da aka baka ka ha'inci al'umma da ta ɗora maka nauyin wannan aikin in malami ne ka faɗi gaskiya yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya umarce ka ka faɗe ta kada ka ɓoye ta ya zan abin da kake nufi Allah ba kanka ba ba wani abu ba na duniya in mai koyan ilimi ne ka koye shi dan Allah ba dan a ce kai ma ka zama cikin malamai ba waɗanda ake damawa da su ba dan ka zama dan tarafi dan gaza ba kai karatu dan karatu ba dan a yi ta jayayya da kai ba ana ma to kai wannan wannan shine zai fitar da da abubuwan da duk kake duk rawar da kake takawa za ta zan ba ta shiga cikin wannan la'anar ba domin abin da ya kauce ma wannan hanyar ya shiga cikin la'ana ashe kaga duk rayuwar musulmi dole ne sai ta zan tana da ta'alluki da mahabbatullah idan ba duk inda karkacewa mahabbatullah al'amalu li ajli la al'amalu lillahi wa fillah to shikenan ta shiga cikin kwandon la'anta shine abin da hadisin yake nunawa malam yace wa idza kanat al khulla wa idza kanat al khulla kadhalik فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مقاللته وكذلك أيضا من أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن أو أن يستوي أو أن يجيء فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم فهذا حقيقة قولهم كذلك قال الله من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه فتعودوا محبة العباد له لمجرد محبتهم لطاعته أو التكرم إليه وهذا جهل عظيم فإن محبة المتكرم إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرض عليها فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود ويمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوبة دون الشيء المقصود بالوسيلة وكذلك العبادة والطاعة إذا ما ya وإذا كانت الخلة kazalika idan an fahimci ma'anar hulla kenan haka take ga yadda sifofinta suke ga yadda sharuɗan hulla yake kaga kenan da an ce wa Allahu Ibrahim khalila ko لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن ولكن صاحبكم خليل الله da zarar ka ji wannan zaka fahimci matakin da waɗannan annabawa suka taka ka fahimci ma'anar irin sanda suke wa Allah da irin sanda Allah yake musu to idan wannan ita ce hulla فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته kaga kenan duk wanda yake bai yarda cewa ana son Allah lizatihi ba dan zatinsa ya ganin ba za a so Allah lizatihi ba kaga kenan bai yiwuwa a riki Allah khalil wannan shine abin da maganarsa take nunawa sai da Allah ce wattakaza Allahu Ibrahima khalila shi a gurinsa gaskiyar maganar mattakaza Allahu Ibrahima khalila tunda shi bai yadda cewa ana son Allah ne zatihi ba bai yadda cewa Allah yana so ba kaga kenan waccan aya a gurin shi ba daidai ba ce وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده haka nan in yayi inkarin cewa Allah yana son wani daga cikin bayinsa fa huwa yunkiru an yattakhidahu khalilan kaga kenan bai yarda cewa Allah ya riki Annabi Ibrahim khalil ba bai yarda kenan Allah ya riki Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim Annabi sallallahu alaihi wasallam khalil ba bai yarda kuma Allah ya riki Annabi Ibrahim a matsayin khalil ba bihaythu yuhibbu ar-rabb yuhibbu ar-rabb bihaythu يحب الرب ويحبه يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعبادة أكيد يا أوجنككو إيه. نعم بحيث يحب الرب فيد الشيء النبي إبراهيم عليه السلام ko annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka taka wannan matsayin su zan suna san Allah haka ne kuwa yuhibbu rabbuku sai dai zama bi haitu yuhibbuhu rabbu wa yuhibbuhu al-abdu ala akmali ma yasluhu lil ibad ta yadda zai zan ubangiji yana son shi shi ma kuma bawan yana san ubangiji ala akmali ma yasluhu lil ibad so wanda yake mafi kamala na irin san da ake yi wa bayi wato shi yana son Allah yana san shi shi ma yana son Allah so wanda yake ya fi sama kamala sama da kowane su da ake wa bawa waka zalika taklimuhu li Musa alaihi salam an karuhu haka nan su jamawa mabiya jihar ibn Safwan da maganar su ta gabata sun ce ba su yadda Allah ya yi magana da annabi Musa ba li'inkarihim an yaquma bihi sifatun min sifati dan ba su yadda cewa wai akwai wata sifa da Allah yake sifantuwa da ita ba aw fi'lun min al ko a ce akwai wani aiki da Allah yake da shi domin su a gurin su Allah zatun ne mujarradun zatun mujarrad an kulli sifati wal af'al kawai su Allah ba ya da sifa ba ya da wani aiki su suna ga wannan shine kamalu tauhid kamalar tauhidi saboda haka suka kore wa Allah ayyukansa suka kore wa Allah sifofinsa ba su yadda Allah qadirun bane ba su yadda Allah alimun bane ba su yadda Allah hayyun bane bi hayatin qadirun bi qudra alimun bi ilmin sami'un bi sam'in basirun bi basar rahimun bi rahma ba su yadda da duk wannan ba su a gurin su da Allahu da as-sami'u da al-basiru da al-alimu da ar-rahimu dukkaninsu sunaye da suke nuna abu ɗaya suke nuna ma'ana ɗaya ba za ka ce as-sami'u bai ji ba al-basiru mai gani a'a su a gurin su dukkan wannan zafi kawai suke nunawa amma ba ta kunshe da wata ma'ana to kaga wannan ai ka to barace ba tsatsalwa ba fa kama yunkiru da an yattasifa bi hayatin kamar yadda suke inkarin Allah ya sifantu da rayuwa au kudratin ko yake inka suke inkarin Allah ya sifantu da kudura au ilmu au ilmin ko ya sifantu da ilimi au an yastawiya au yaji ko kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshi ko zai zo kamar yadda yake wajen rabbuka wal malaku saffan saffa suka ce basu yadda ya daidaita ba basu yadda zai zo ba basu yadda ya sifantu da rayuwa ba ba su yadda ya kusantu da kudura ba ba su yadda ya kusantu da ilimi ba wato su jahiliya gaba ɗaya suka kwaso abin wato gaba ɗaya suka yi masa kwasar karan mahaukaciya domin magwatan ne saboda haka gaba ɗaya sifofin Allah al al-ikhtiyariya da as zatiya duk gaba ɗaya suka inkaru sabanin asha'ira da su suke inkarin wasu daga cikin sifatun lahi fi'liyal ikhtiyariya kamar al-maji'u al-istiwa su sai suke basu yadda Allah ya daidaita ba basu yadda Allah ya ya zai zo ba kamar yadda ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai a wa a amru rabbika ba shi ubangijin bane a amru rabbika ne yazo wal malaku saffan saffa to matsalar duk sanda za ka ja wata aya ka ce za ka yi mata karan tsaye to kuma wata ayar za ta yi maka wani bugun mummike da ba za ka iya tashi ba hal yanzuruna illa تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ubangiji sai ya faɗi abubuwa uku wanda duk yana nuna kowanne yake nan zaman kansa yake an ya humul mala'ika ko dai mala'iku su zo aw ya atiya rabbuka ko ubangijin ka zo, aw ya atiya ba'du ayati rabbika kaga ashe amru rabbika wani abu ne daban ne ba'du ayati rabbika ya atiya rabbuka wani abu ne daban ya atiya mala'ika wani abu ne daban shi yasa can ubangiji yayi adafin sa waja rabbuka wal malaku saffan saffa to kai wa Allah inkarin sifar da ya kira kansa da shi ko ya aikin da ya jingina wa kansa to kana tare da wani gagarumin aiki ba kankani ba domin dai Allah shi ya fi sanin kansa da kansa sama da yadda kai za ka tifanta shi shi ya fi ka sanin hakikanin kansa da kansa littafinsa kuma littafin shiriya ne ba littafin batarwa ba ne a rika faɗar maganganun da ba haka suke nufi ba dan wasu su ɓace alkur'ani ba haka yake ba inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam ba yahdi lil qawima ba ko lil qawim lillati hiya aqwamu alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi tafi zama miƙe totar babu karkata babu kwana a cikinta allati hiya aqwamu Zaka littafi ne na shirya ba littafi ne na batarwa ba zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil shirya ne to ya za a yi kuma littafin shari'a ya rika birma mutane a kawo magana ko ba ita ake nufi ba sai da mutane za su fahimci wani abu daban amma kuma abin da suka fahimta din halaka ne wannan babu shi a alkur'ani shi yasa alkur'ani ya zama littafi ne mai sauƙin fahimta wala kar ya sanar alkur'ani da zikir fa hal zin muddakir wuyarta ka nemi sanin zaka sani in baka nema ba ne zaka yi abin da zaka yi ta ka tokara baka baka san karanta, amma in zaka nemi sanin to yana da saukin ka san ka san shi zaka sai suka yi abin da aljamiya sai suka yi inkarin duka sifofin Allah su kuma a sha'ira ko mu'tazila suka yi inkarin wasu su kuma a sha'ira su ma suka yi inkarin wasu ka tabbatar da wasu haka zalika yunkiruna an yatakallama aw yukallam haka nan ba su yadda Allah yana magana ba ko ana magana da shi kamar yadda ba su yadda Allah yana so ba ko a so shi haka nan ba su yadda Allah yana magana ba ko ana magana da shi alqur'ani ya nuna Allah yana magana shi kansa alqur'anin maganar Allah ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana kaga Allah ya ce jurhu idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka to ka bashi hatta yasma kalam Allah har ya samu sauraron maganar Allah ya saurari mai ya saurari alqur'ani alqur'ani kalamullah haka nan Allah maɗaukakin sarki ya kira alkur'ani a gurare daban-daban da maganar sa yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza maganar Allah Allah ya yi magana da wasu annabawansa kamar annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima falamma a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk aya ta gaba qala ya Musa inni istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma atituka bi quwwa wa kun min ubangiji ya ambaci maganar da yayi da annabi Musa a matsayin magana da shi to amma waɗanda ba sa son su wa da Allah magana ko dai suna korewa Allah sifar kwata-kwata ko kuma suna tawilinta jahamiya suna cewa Allah bai baya magana la ya takallam asha'ira kuma suna cewa kalamullahi kalamun ne nafsi ma'anan ne qa'imun bi zatihi wanda ma'ana ce da take tattare da sa amma ba magana ba ce take bi sautin wa harfin tana da farko tana da ƙarshe a'a su ba faɗar haka a duk littattafan ash'ariya abinda suke nunawa kenan kalamullahi ma'anan ne qa'imun bi zati kalamun ne nafsi ba za ku yi da maganar maganar da Allah ya da annabi Musa ce a'a wannan ma'anar ce Allah ya halicce ta kuma cikin iska sai ya rika ji a wasu ma su ce wai ai wata bishiya ce bishiyar da ya da ya tsaya kusa da ita a jikinta ne Allah ya halicci magana sai ya rika jin bishiyar tana magana da shi فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بجز بقبس أو جزوة من النار لعلكم تسألون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا رب العالمين kaga idan ka bishiya ce ita ce ke ta ce inni ana rabbul alami bishiya ta ce ita ce rabbul alami kaga annabi musa kuma ya yarda. kawai ya zo ya ji bishiya na magana tana ta inni ana rabbul alamina ko inni ana Allah faqla al alayka laka bil wadi al muqaddas tuwa tace da shi inni ana Allah ko inni ana rabbul alamin kaga anan na farko dai a ce annabi Musa alaihi salam annabin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da tauhidi a cikin sahara a cikin jeji ya ji bishiya kawai ya ji magana a jikin bishiya tana cewa ni ne Allah kuma ya da ita ce Allah din kaga wannan ba zai kasance tare da annabawa ba an san cewa akwai mutanen boye akwai rijalul gaibi ko babu za ka rika jin sauti ba ka ganin mai magana za ka iya jin bishiya tana kamar ita ce kuke magana a ce maganar daga jikin bishiya ce kuma annabi Musa alaihi salam ya yarda cewa ita ce Allah ita ce take cewa inni ana rabbuka babu shakka wanda ya saba wa matsayi irin na annabawa Saka ko babu yadda za a yi bishiya ta ce ita ce Allah kuma ita awa duk waɗannan abubuwa da halittu da ubangiji ya yi dukkan su masu tauhidi ne babu mushrika babu wani wata halitta ba cikin al-insu wal jinnu ba dukkan su masu tauhidi ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi dukkan wani abu da ka sani na dutse na ruwa na sama duk masu tauhidi ne ga Allah babu mushriki da za a yi bishiya ta ce inni ana rabbuka wanda ya saba abinda alkur'ani ya gaya mana sannan kuma ita sifatul kalam sifa ta magana sifa ce ta kamala ko sifa ta nakasa sifar kamala ce magana ko sifar nakasa ce kamala ce duk masu hankali sun haɗu akan cewa sifar magana sifa ce ta kamala wanda baya iya magana yana da nakasa واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا kaga ubangiji da ya tashi kushe wa mutanen annabi Musa da suka mayar da dan mariki a matsayin Allah bayan annabi Musa ya tafi gana da ubangijinsa da ya tashi nuna musu cewa ba fashi ne Allah ba don yana da nakata me yace واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار سيتي ألم يروا أنه لا يكلمهم بس ده baya magana da su ba ashe da a ce rashin magana sifa ce ta rububiyya ta sai to menene ai ma ba yi ai Allah baya magana to kasancewar ba sa magana sai wanda ya nuna na kasa ce rashin magana annabi ibrahim alayhi salam lokacin da suka ce a anta fa'alta hada bi alihati la ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su suna magana kaga wannan in kanu yantiqun ya nuna kenan rashin magana sai ya kamata ku fahimci ba Allah bane to saboda haka sifa ce ta kamala ita magana ba sifa ce ta kasa ba abinda kuma aka duk wani mumini musulmi ya ijma'i a kansa dukkan wata sifa ta kamala fallahu aula biha duk sifar kamala ubangiji shi fi cancanta a sifanta shi da wannan sifa in dai an yarda kamala ce to ubangiji shi yake da nasibi da yafi na kome yafi na kowa a cikin wannan sifar sifar gani sifa ce ta kamala ubangiji yana gani sama da ganin kowa ganin sa ya keta na kowa ya wuce na kowa ji sifa ce ta kamala ubangiji yana ji rayuwa sifa ce ta kamala ubangiji yana da ita kudura sifa ce ta kamala irada sifa ce ta kamala dukkan wata sifar kamala fallahu aula biha haka nan dukkan sifar na kasa ubangiji shi yafi yafi kowa ne santar wannan sifa din duk wata sifa ta kasa to ba a sifanta Allah da ita to idan har an yadda alkalam sifa ce ta kamala to ubangiji ya cancanci wannan sifa dole a sifanta shi ta wannan sifa din sannan idan ka ce ubangiji baya magana ya za ka yi da ukubar da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai yi ma wasu nau'ukan mutane saboda laifinsu ya ƙi musu magana da gobe kiyama إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وبنجي يتشي ودن سكا suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi suke canza shi da dan wani amfanin duniya kaɗan dan wani kuɗi kaɗan su saki littafin Allah saboda shi waɗannan ba wani abu suke ci ba a cikin su sai wuta sai ubangiji ya ce wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ubangiji ba zai magana da sura da gobe kiyama innal ladina yashtaruna bi ayati Allah bi ayati Allah wa ayatihi thamanan qalila ulaika la khalaqa fil akhirati ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم kaga anan ma ubangiji yace waɗannan waɗanda suke sayar da alkawarin Allah da rantsaran san su da dan kuɗi kaɗan na duniya waɗannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu ubangiji ba zai yi magana da su ba to idan da man baya magana yaya za a ce ba zai yi magana da su ba kaga sai dan yana da sifatul kalam din shi yasa ubangiji ya ce ba zai yi magana da su ba saura kaga wannan yana tabbatar maka da cewa ubangiji ya sifantu da sifatul kalam ya yi magana da wasu addabawansa tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da annabi Adam alaihi salam shin manzo ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal kana nabiyyan mukallama annabi ne da Allah ya magana da shi mukallaman ay kallamahu Allah kaga wannan duk tabbatar da da Allah sifatul kalam sannan su suna ga kamar in an ce Allah yana magana kamar an tabbatar masa da harshe da baki da ainihin labba guda biyu da tantanin makwallato da waye da waye kaga wannan duk tashbihin ubangiji yake yi da halittunsa shi yasa ya kawo wannan a kansa wanda zai ce Allah yana da sifofi sifofin da ba su yi kama da na kowa daga cikin malukai ba ba zai kawo wannan a ransa ba Allah yana ji amma ba irin jin mu ba wanda sai da kunne da hasa din da ake ji da ita Allah yana gani amma ba irin ganin mu ba wanda yana da limit akwai abin da zaka hango akwai abin da ba zaka hango shi ba akwai wanda zaka hango shi wato hango wanda zan kaɗan wanda kuma ya kara matso ka ka ganshi ya kara girma ubangiji ba irin wannan ganin yake da shi ba da aka ji sifar kamala da aka sifarta ubangiji to ba irin ta mahaluki ba ce kuma magana ai ba sai da hasar baki ba Allah yake cewa al-yawma nakhtumu ala أفواههم وتكلمنا أرجلهم وتشهد وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وبنجي أرانا الله رأيك سوى أيو زام رفي باقنا وتكلمنا أيديهم kaga aka ce hannu ya yi magana ubangiji ya jingina wa hannu magana shi yake halittar maganar ya halitta maganar ya sa ta a baki da ya ga dama halittar maganar sai ta koma a kunne ko a hanci shi kuma bakin a bashi aikin kunne ko aikin hanci Allah shi yadda yake wannan shi yasa lokacin da za su yi da fatun jikinsu za su yi musu shaida za su rika mamaki wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina me suka ba su ansa qalu taqana Allahu alladhi antaqa kullu shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un suka ce fasu su dan me kuka yi mana shaida me yasa kuka yi mana shaida suka ce an taqana Allahu allazi an tsaka kullu shay ubangiji da ya bawa kowane abu damar furici mu ma shi ya bamu damar furici ashe ka ga magana ba sai da fatar baki ba bare ka ce in an ce Allah yana magana kenan ana ce Allah yana da fatar baki yana da lebe yana da harshe yana da waye yana da waye kai ta kawo wasu surutai da da wata tatsuniya to galibi wanda zai yi nesa da shiriyar alkur'ani da shiriyar magabata to zai shiga cikin matahat zai shiga cikin wahalhalu zai kuma rasa me zai faɗa ya kare kansa shi yasa malam yace to zaka suke inkarin an ya takallam aw yukallam fa hada ya haqiqatu qawlihim to wannan shine haqiqanin maganar su kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum wanda suka gabace su haka suka rika faɗar irin maganar su duk zukatan nasu sun zan ɗaya ko da kuwa ba zamani ne suka yi ba mana yace lakin lamma kana al-islamu zahiran wal qur'anu matluwan la yumkinu jahduhu liman azhara al-islam yayin da musulunci ya zan zahiri ya zan a bayyane a fili karara alqur'ani kuma gashi ana ta karanta shi dare da rana yara kanana suna haddace shi Layin yumkiru jadu ba wanda ya isa ya jayayya ya ce bai yarda da alqur'ani ba matukar ya nuna shi musulmi ne sun ga alqur'ani nan ga musulunci ya bayyana ya yi karfi ya faɗaɗa ga musulmi ko ina gashi na ana ta karatun qur'ani ba dare ba rana ba su da damar su zo su ce su musulmi ne amma ba su yarda da alqur'ani ba aka zo yulhiduna fi asma'illah sai suka shiga barna cikin sunayen Allah wa yuharrifuna al-kalima suka rika bankara kalmomin ubangiji suna aje su ba mahallin su ba sai za ka samu dan bid'a wanda ya san ya karanci alqur'ani ko asalin sa garji ne zo ya zama malami to za ka samu ayoyin Allah zai rika ja amma kuma kowace in aka tsaya aka fassara ta sai ka rasa alakarta da abin da yake kokarin da ya dasa sai ka samu maganganun sa, duk soki burutsu ne ya kawo wasu maganganu sai ka ji ya ja wasu ayo sai ka rasa to ina wannan aya sai alaka da wannan magana wani lokaci ma zai rika jan ayo ba fassara wanda bai san fassarar ba zai dauka a ashe abin da akwai hujja kaji yadda malai ya ta zubo ayoyi bai fassara ba saboda haka da yayi magana yayi magana yayi magana yayi misali yayi misali yayi misali sai kuma ya kawo ayoyi ya jawo nan ya jawo nan ya hada nan ya hada nan ya hada nan sai ce Allahu akbar sai ya wuce fassara ayar ka alakanta ta da maganar guji ta ina suka yi alaka da maganar da kake to da zai fassara sai ga ayar ta yi wani guri daban shi kuma ya su kwana ya yi daji ba su da alaka sun yi hannun riga shi ya yi gabas sarat musharriqatan wa sirtu mugharriban shattana baina musharriqin wa mugharribi to shine malam yace yayin da suka ga musulunci ya yi fito karara ya bayyana alkur'ani kuma ana ta karanta shi in kai ka karanta ka ki fassara wani zai karanta kuma ya fassara ba yiwa kuma ka fito ka ce ƙarya ne sai so ga me za su yi bara su rika barna cikin sunayen Allah suna caccanza maganar Allah suna aje ta ba gurin ta ba fata'awwalu mahabbatal ibadi lahu bi mujarradi mahabbatihim li ta'atihi sai suka ce ai in aka ce Allah yada bayi suna san Allah abinda ake nufi bayi suna san da'ar Allah bayi suna san Allah bayi suna san yi Allah ibada wato ba za su so Allah kai tsaye ba sai dai su so da'arsa ko su so ibadarsa au at taqarruba ilayhi ko sai bayi suna san kusantar Allah shine ma'anar yuhibbunahu ay yuhibbuna da'atahu yuhibbuna ibadatahu yuhibbuna taqarruba ilayhi shine ma'anar yuhibbunahu bala yace wa hadha jahlun azimun wannan kasurgumin jahilci ne fa inna mahabbata taqarrubi ila al-mutaqarrabi ilayhi tabi'un li mahabbati wa far'un alaiha san kusancin wanda ake kusanta san kusancin wani abu ne wanda yake bin bayan san shi yake kuma reshe ga san shi ba shi ne haƙiƙanin san shi ɗin ba kana san shi kuma kana san taqarrub ilaihi kaga wani abu ne wanda yake reshi muna san Allah wannan ta sa muke san mu ga mun yi sallah a lokacinta muke san mu zama masu gaskiya muke san mu sazo masu amana muke san annabawan Allah duk wannan reshe ne na me na san Allah kaga ashe akwai san Allah akwai kuma abinda san Allah yake haifarwa yake zabare shi da san Allah faman la yuhibbu shay'a wanda baya san abu kwata kwata la yumkinu an yata an an an yuhibba taqarruba ilay ba zai so ya kusanci abun ba karanta nan ba ko ba karanta wanda baya san abu ba zai so ya ga ya kusanci abun ba idza taqarruba wasila domin shi kusancin ai sanadi ne wasila ce tsani ne ba shi ne ainihin abin da kake so ɗin ba muna son Allah sai muke sallah sallah din nan tsani ce da za ta haɗa ka da wanda kake so al-musalli yunaji rabbahu wasjud waqtarib kai sujjada dan ka ƙara kusanta ga wanda aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid kaga sallah ɗin nan wasila ce hanya ce tsani ne sanadi ne ka darko ne zuwa ga wanda kake so idan har ba ka son shi ubangiji ba za ka yi sallah ba dan ba ita karan kan sallar ta saka kake yin ta ba dan Allah ne ya ce kai kuma za ta ja ka zuwa ga Allah wanda baya son Allah ba zai sallah wanda baya son Allah ba zai yi gaskiya ba ba zai yi abin da Allah ce ayi ba wanda baya son annabi ba zai yi aiki da sunnarsa ba saboda haka aiki da sa wasila ce zuwa ga sansa faman la yuhibbu shay'a la yumkinu an yuhibba an yuhibba taqarruba ilayhi wanda baya san abu ba zai so yayi aikin da zai kusantar da shi ga abun ba duk abin da kasancewa wani abu ne da zai jawo maka tasgaro misali a kasuwancinka to ba za ka so ka yi abin ba saboda kana son kasuwancin kai nasara ashe duk abin da zai ja ka zuwa ga akasin nasara wanda shi ba ka san shi ba za ka so ka yi shi ba duk abin da kaga ka yi to zai ja ka ne zuwa ga abin da shi kake so بذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود san abin da yake wasila tsani sanadi yana bin san shi makasudin abin da ake so din na koli fayamtani an takuna alwasilatu ila shay'i hiya almahbub dun shay'i almaqsud bil wasila haka yake a rubuce a amma yadda ka karanta din ma ya bada ma'ana fayamtani ba zai yiwu ba kenan an takuna alwasila ila shay'i ya zama abin da zai yi jagorancin ka zuwa ga abu wanda zai zama tsaninka ka tafarkin zuwa ga samun abin da kake so hiya al-mahbubu to ita wasilar ta zan ita ce ake so dole shay'il maqsudi bil wasila ba shi abin da aka nufa da wannan tafarkin ba ba zai yiwu ba a ce kana sallah sallar kake so ba wanda kake wa sallar ba kaga wanda ba zai yiwu ba a hankali a ce sallar kake so amma ba wanda kake wa sallar ba kana yin sallah din nan dan ka samu dan ka tabbatar da soyayyar ka ga wanda kake so wa kadhalika al-ibadatu wa ta'a haka nan ibada da ta'a ana ce yuhibbunahu suna son sa dan haka za su yi da'a za su yi ibada saboda ita ce za ta kai su zuwa ga abin da suke so da haka san su ga ibada da san su ga da'a tsani ne reshe ne daga san da suke yi wa Allah mala yace wa idza qila idza qila fil muta'il ma'bud inna hadha yuhibbu ta'atahu wa ibadatahu fa inna mahabbatahu dhalika tabu'un li mahabbati wa illa faman la ومن كان لا يعمل لغيره إلا إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يؤبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة الأمل أما wannan gabar da ibnu taymiya ya shiga karin bayani ce akan wannan magana da yake cewa san abu ba shi ne san wasilar da zai kai ka ga abun ba kana san wasilar ne saboda kana san abun ba zai yi ba a ce wasilar kawai kake so shi abin da za ita wasilar za ta kai ka gare shi ba ka san shi to zai zo ya yi maka misalai wanda za su kara matso maka da ma'anar kusa duk wanda dan ya rushe waccan gunar magana ta cewa shi Allah ba a san shi litati kamar yadda wani yake ce min Allah ya fi karfin a so ya fi karfin a so shi to sai dai ai a kishi tunda akasin almahabba shi ne a kiyayya to in ba za a so shi ba mai la'ayi a kishi ko to dole ka faɗe ba za ka yi ba zai yi ka isbatin zat ba ka ce ba a san shi ba a kishi. to mai kenan ake yi sai ka faɗi abin da ake yi a game da wannan zatin kuma gashi ana ta'amuli da shi to ibnu taymiya zai zo fito da maganar ka so wasila ba tare da kana san me wanda kake yi wa wanda wasilar take zuwa take ja ka gare shi ba ko dai ya zan kana yin wannan aikin kana son wannan aikin dan ya zan aiki ne da za ku yi ba ni gishiri in ba manda ko kuma a'a ya zan aiki ne na fansar kai kaga wannan ba muhabba bace ta gaskiya zai zo yayi misali akan wanda yadda kowa zai fahimta ina ga sai mu bar gabar karatun namu mu tsaya nan sai sati na gaba in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم akwai wata baiwar Allah da ta aiko takarda tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta ce don Allah malam ni ce na auri wani bawan Allah lokacin da muka yi aure ina da ciki wata ɗaya amma ba nashi ba ne to amma ita wannan yarinyar da na haifa ba tashi bace amma shi ya ɗauka tashi ce ce manzu maganar da ake yi da ake ciki mun haifi 'ya'ya goma sha ɗaya ya ce to malam wannan abin da ya dame ni ina ta yin istighfari ga Allah ina tuba to malam wannan ya isa ko ku sai na gaya masa ya yafe min abin da na yi masa ta ce to malam shi mutum ne mai fishi har idan na gaya masa to saki na zai yi ta ce to me ya kamata in yi to gabar maganar anan ba ba ta ya aure ta tana da ciki ba ne wannan lamarinsa mai sauƙi ne maganar a nan wanda ita ma ita ce tafi damunta bisa ga alamu yar da ba tashi ba amma yana jin tashi ce sannan gashi kuma sun kwashe shekaru a haka har ta kai sun yaya goma sha ɗaya wanda watakila ita wannan yar ita ce ta sha biyu to shin ta gaya mata cewa ga fa gaskiyar lamarin yadda yake na shigo gidanka da wani ciki da ba naka ba kuma yadda kake gani ta mu ta fari ba yarka ba ce ta gaya masa haka duk gidan ya tarwatsi kowa ya kama gabansa ko ko ta yi shuru ya ci gaba da ɗaukan wannan yarinyar a matsayin yarsa wanda daga ƙarshe in ya mutu ta ci gadansa in ta mutu ya ci gadanta to wanda shi ne wato mahallin iskalin a gaskiya wato ba zan iya ba ta fatawa akan wannan ba idan ka dubi lamarin gado da nasaba da waye da waye za ga akwai illa babba ya mutu ta ci gadon shi ko ta mutu ya ci gadon ta alhalin babu gado tsakaninsu ba yasa bace kwata-kwata ba ta da gadon shi ba ya da gadon ta sannan kuma kamar ta ci amanar sa. har ya mutu ba tare da an samu warwarewa tsakaninsa da ita ba sannan ta wani bangaren kuma in ka ce ta gaya masa to kawai ka ce ta haƙura da zaman auren wannan gidan ya ruguje ke ya rushe wannan ya'ya duk za su shiga wani hali kuma sannan ita kuma yarinyar a karan kanta ita ma an jefa ta cikin wani hali saboda da ta sakankance ta saki jiki shekara da shekaru watakila ma ta yi aure ta fara haihuwa akan cewa ga babanta shi ma yana ga yarsa to da zarar ka zo aka fasa wannan kwan to shi kenan ita ma watakila mijinta ya koro ta kaga can gidan shi ma ya rubuce ita kuma daga ranar rayuwarta ta shiga wani abu kuma daban in ba a yi sa'a ba shikenan sai ta shiga wata hanya kuma wacce ba a zata? to kaga in ka dubi kuma wannan janibin sai kaga cewa shi ma kuma akwai mafsada ba ƙanƙanwa ba to irin wannan sai an yi nazari babba don a ga cewa wacce mafsada ce mafi kankanta a irtikaminta a yanzu gaskiya ba zan iya cewa ga ga mafsadar da nake hangowa ita ce akallu ba ta yiwu ko dan uwana malamai mun tattauna watakila ra'ayyuka suka haɗu watakila iya cewa to a ɗauki janibin ka za a duba in har haka ta samu insha Allah wata rana zan faɗi abin da wato tattaunawa da sauran abokaina na da'awa na karantarwa ta ta haifar amma a gaskiya a yanzu ba zan iya cewa da ita ta yi wannan ko ta yi wannan ba yana tambaya yake cewa yake cewa malam wani bawan Allah ya saki matarsa cikin fushi sai wani malami ya ce bata sauku ba ya kuma kafa hujja da maganar ibn taymiya cikin littafin istiyaratu shekul islam ibn taymiya wallafar ibn qayyim inda ya saki a cikin halin fushi baya aukuwa ko da kuwa hushin bai kai ga gusar da hankali ba cito yana son ƙarin bayani ibn taymiya da waninsa sun kasa hushi gida uku kashi uku ne shi hushi akwai hushin da yake gusar da hankali gaba daya wato mutum in yayi shi to shi da mahaukaci duk ɗai babu bambanci to wannan bil ijma sakinsa baya aukuwa mutumin da in yayi fushi fushin yakan kai ga kuzar masa da hankali sakinsa baya aukuwa kamar yadda sakin mahaukaci baya aukuwa wanda ijma'in malamai ba wanda ya saba akan wannan akwai kuma wanda fushi ne kashi na biyu kenan fushi ne wanda yake mai marar tsanani fushi ne mai sauki wanda baya kawarwa da mutum hankali ko bai tsanani ba komai yana yin shi cikin iradarsa to wannan sakin shi yana aukuwa shi ma bil ijma ya yi fushi amma fushin ba mai tsanani ba ya ɓata rai ya yi tsaki gila ya kai mali duk wannan duk ba mai tsanani ba ne to wannan sakin shi zai auku bil ijma' sai kaso na uku shine hushin da ya yi tsanani amma bai kai ga gusar da hankali ba sai dai mutum ya kai wani yanayi da yana yin abubuwa wanda suke kharija al'iradati wato wanda suke fita daga iradarsa hankalinsa yana nan bai gushe ba amma kuma yana yin wasu abubuwan da suke nuna cewa ba ya da sai dara akan iradarsa wato kamar fishi yayi saboda tsananin fishi bayan ya mari matar da yarsu ya ita ma ya kwaɗe ta da mari yaro yana cikin <laughs> yana cikin abin da ya ture shi yadda ki ya fasa tibin gidan ya ɗauki abin da kofunan shayi ya fasa ya fasa filan ba bai haukace ba da za a taba aljihunsa zai ce kai amma kuma ga shi rayu wasu abubuwa to wannan shine malamai suka yi saɓani shin sakin irin wannan mutum zai auku ko ba zai auku ba wasu suka ce zai auku tunda bai rasa hankalinsa duka ba wasu suka ce a'a ba zai auku ba tunda yana yin wasu abubuwa kharija al iradati da zai nutsu shi da kansa zai zo yana tunanin me yasa bai kaza ya aka yi ya aka yi har yayi kaza to ibnu taymiya sai ya zabi cewa sakin ba zai auku ba irin wannan to hadisin da ya zo hadisi ne a cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud sunan ibn Majah cewa la talaqa fi la talaqa wala itaqa fi iglaq babu saki babu wato saki baya aukuwa yantarwa ba ta aukuwa cikin halin fushi Sai imamu ahmad ya fassara al-iglaq da cewa al-ghadab to shine malamai suka fassara suka kakkasa fushin hawa hawa akwai fushin da wannan ba ba a ba a raba ɗaya biyu kowa ya yadda cewa fushin da ya kai mutum har ya rasa hankalinsa to wannan sakin sa baya aukuwa kamar da sakin kashi baya aukuwa sannan fushi mai sauki fushi marar nauyi sosai mara tsanani shi kuma wannan sun yi jima'i kan saki yana aukuwa fushin da yake shi bai kai ga haukacewa ba rashin hankali shi kuma ba mai sauki ba to wannan na tsakiya ina za a riskar da shi za a riskar da shi da nan ne ko da ina ne to shine nan malamai suka samu sabani ibnu taymiya yake ganin ba zai auku ba wanda zai yi wannan sakin to shi ma yana daga cikin sakin da ba zai auku ba saboda kaga anan shi wanda zai yi sakin ya ce cikin fushi yayi mai tsanani shine zai hukunta kansa kai da zai wa fatawa ba yadda za a iya cewa eh fushinka ba mai tsanani ba ne sakin ka bai yiwu ba shi ya san ya yi fushi din nan me yayi a lokacin da ya fushi me yake ji a ransa saboda kaga sai dole ka bar shi da da imaninsa da tsoron shi da Allah nan shi zai hukunta kansa mai fatawa bai iya hukunta wannan kamar mutumin da zai ce bai da lafiya ya sha azumi baka iya cewa da shi eh na yadda rashin lafiyar ka ta cancanta ka sha azumi ko ba cancanta ba Allah ya wa man kana minkum maridan aw ala safari haka ba daidai bane masu fatawa da zasu ce wai in ba ka da lafiya ba za ka sha azumi ba sai in likita ne a Allah bai ce sai in likita ba in kana rashin lafiya rashin lafiya kuwa wani abu ne da kowa shi yake jin ta a jikinsa shi zai iya cewa ni ba zan yi azumi ba wasu daga cikin magabata ma yan rashin lafiya ɗan ƙanƙanwa sai su ƙin azumi kai ka taba su sai Allah ce man kana minkum maridan ni kuma wannan abin da nake ji marad ne akwai daga cikin tabi'in ina ji ibnu sirin muhammad ibnu sirin yana faɗar haka saboda haka <clears throat> irin wannan baka cewa mutum cewa eh sakin da kai bai auku ba domin fushin da kai fushi ne ba mai abin da mai tsanani baka iya yi wa mutum wannan hukuncin shi zai iya sanin wani hali yake ciki lokacin da ya saki amma ka ce saki a fushi baya aukuwa to kamar duk ka kore duk wani saki ne duk duk galibin saki a cikin fushi yake sa dole wanda ga ya saki matar shi ta bata masa rai da ya fushi to kaga ce saki a fushi baya aukuwa kamar kana so ka ce duk wani saki ba da aka yi da ba to ya kamata ka yi bayanin hawa hawan saki din sai ka abin da hushin sannan kuma ka bar mutum shi ya hukunta kansa yayi wa kansa hukunci a cikin wani nau'i yake الغضب الخفيف كو الغضب الشديد المزيل للعقل كو الغضب الذي لا يزيل للعقل لكن يخرج الانسان عن حد ارادته shi ya hukunta kansa ya sa kanshi a cikin ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen sai ya ba wa kanshi fatawa kuma ibn qayyim yana da littafi da ya rubuta akan wannan sunan shi igasatul lahfan fi talaqil ghabban ko fi hukmi talaqil ghabban wanda yace ibn taymiya ya ce babu musharaka a cikin al-khulla yace ina so a warware min gashi Allah madaukakin sarki ya hada annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ta yaya bayanin yake ana magana ne dangane da bawa ba dangane da ubangiji ba dangane da bawa bai yiwa a samu musharaka a cikin kulla domin wanda kake so kana son shi ne babu wani sama da shi kuma babu wani na koli wanda aka ce Allah kawai ake ma wannan to shi Allah ba za ka lazumta masa wannan dokar ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun wanda ya ce ya halatta makotan masallaci su rika yin jam'in salloli su inda suke yin majalisinsu saboda limamin masallacin da suke makwabtaka na tsawaita sallar shi kuma an yi mishi nasiha yaƙi yadda to ban sani ba ma'ana unguwan da duk za a baɗi a bar limamin shi kaɗai ko ku a ku ne wasu 'yan tsirari kuka baɗi. kaga idan wani bangare ne na wasu mutane suke so su dasa nasu masallacin saboda sauran mutane ko da suke bin sallah mutuwa suka yi kaga hakura za ku yi shi kuma limamin ya duba yadda maslaha sunna ta take ba a san kai abinda zaka kori mutane musamman abin ya shafi ibada a azib ibn jabal lokacin da ya rika tsawaitawa har wani ya kawo kukansa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ya masa afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az domin kana fitinan mutane yanzu gashi za a fitino wasu su je su yi liman abin nan su daban kaga wannan fitina ce shikenan kowa ya ga wani abin da bai masa ba sai je ya lashi majalisi kaga an an kawo fitina kuma annabi da ya tashi sai ce ya wadatar da kai ka karanta wa shamsu wa duhaha wa layli idza ja wa Tili wa zaitun sai kansa ba sai ga masa qisarul mufassal ba wanda yasa malamai suke cewa ita tsawaita sallah da gajarta tana da alaka da mutanen da kake yi wa ya yanayin su yake wani masallaci ne akan hanya mutane iri-iri kala-kala masu larura daban-daban sukan zo su yi sallah a bayan limamin kaga ba ɗaya yake ba da masallacin da yake cikin anguwa an san masallatan majiya karfi ne samari ne yan garin kashe ne kaga waɗannan da yadda ka tsawaita musu daman a cikin abin nan suke saboda ka ya danganta da wa kake wa sallah annabi yana sallah wani lokaci ya ji kukan yaro sai ya rage yana da shiga da niyyar ya tsawaita amma in ji kukan yaro saboda tausaya wasa sai ya rage abin nan amma wani in ya fara sallah kamar mai masaffa a nan zai wato nuna kwanjinsa wajen takararsa da tilawarsa da ba haka bane saboda haka ba daidai bane su su ce za su yi nasu daban saboda yana tsawaitawa yana da kyau a yi ci gaba da yi masa nasiha kuma a samu waɗanda suke sama da shi ai naɗa shi limancin akai ba shi ya naɗa kansa ba saboda a samu kwamitin a zauna da su in har da gaske tsawaitawa yake dan wani lokaci wani abun ma sai ka ga cewa wani ne yake ganin tsawaitawa ne amma dai yana da kyau a zauna da shi kuma ya duba maslahar al'umma domin yana yi wa jama'a sallah ne ba kansa kada yake wa sallah ba eh, shi kada yake wa sallah safal yutawil ma sha'a kamar da annabi ya ce to akwai wani wanda ya tambaya da take da alaka ita ma da wannan yake cewa ni sunana sunan mahaifina Usman sai abokaina suke yi min lakabi da bin zunnurai kuma cikinmu akwai wanda sunan mahaifinsa ibrahim sai muka muke kiran shi bin khalilullah sai kuma gashi yanzu na ji cewa matsayin nan na khalil daga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim kadai suke da shi to yaya hukuncin sunan da muke lakabta wa kanmu abin da ya shafi zun nurai wani abu ne mai sauki ka ce zun nurai kowa ya san dai ba wani nurai ne da kai ba a wannan wani yana sauki amma khalilullah khalilullah ko khalilur rahman wannan bai dace ba kawai ka ce khalil ko halilu eh ko ka faɗa da Hausa ko ka ce Ibrahim Khalil Ibrahim Khalil amma kan ka ce Khalilullah ko Khalilur Rahman ka bar shi Khalil na Khalilin ka kai wannan babu wani abu amma ka ce Khalilur Rahman ko Khalilullah wannan kamar yadda muka karanta babu waɗanda ke da wannan matsayi sai waɗannan mutanen guda biyu amma kawai ka faɗi kalmar Khalil din ba ba ba tare da idafar ta zuwa ga Allah ba wannan babu wani abu ka ce suna ka kira shi Ibrahim Khalil ko Ibnu Khalil ko wani abu irin wannan mai sauki ne don Khalil yana nufin aboki na kusa don haka ba ba ka jingina shi ne zuwa ga Allah ba ina iya yin addu'a da Hausa a lokacin da muke da nake sujjada sallah wata ibada ce da take da hai'a wato take da sifa ke keɓantacciya da lokaci ke ba lokaci ke da ayyuka ke kamar da malamai suke tarifin sallah sallah wani aiki ne wanda yake lahu hai'a maksusa wa af'alun maksusa fi waqtin maksus daga komai a keɓe yake akwai yadda aka tsara shi a haka ake yi shi ba a canzawa daga ita sallah ta sha babban da wata ibada da za ka yi a waje wanda za a iya cewa ka rage in ka ga ta yi maka abin nan kuka yadda take din da raka'a hudu raka'a hudu a zaman gida raka'a hudu ake a tafiya an baka dama kai biyu ga rako'i masu abin nan ga masu rako'i hudu ga lokutan ta da aka sa inda salata kanan al da kitabun mawquta matafi an ba shi damar ya jam'u ta'khir ko jam'u taqdim wannan duk an tsara a yadda tsarin da yake haka ake san shi shi yasa a wasu gurare kamar yanzu misali a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada in kayi ruku'u ka karanta alqur'ani karatun qur'ani min afdalil ibadat min afdalil qurbat aiki ne na kusantar Allah daga cikin manya-manyan ayyuka amma aka ce in kayi ruku'u ka karanta qur'ani in da ka karanta qur'ani a lokacin da kake ruku'u kai sabo kaga karatun qur'ani a wani lokaci cikin sallah a wani mahalli da ba a ce kai ba ya zama sabo amma a karan kansa ibada ne to kaga saboda a wannan gurin ba a ce ka karanta alqur'ani ba a tsaye aka ce ka karanta alqur'ani in ka ruku kuma aka ce ga abin da zaka faɗa in ka yi sujjada nan ma aka tsara maka abin da zaka faɗa da haka babu inda aka nuna kana iya canza wani wani yare kai sallah da shi shi yasa malamai suka yi ca akan Abu Hanifa da yace in baka iya karanta fatiha da larabci baka karanta ta da farisanci malamai suka yi ca a kansa ya zaka ce kama wanda suna sallah su ji wani ya karanta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi ana sallah in ka tambaye sai ce annabi ya ce wanda aka ambace ni ban yi masa salati ba Allah ya ce abin nan Allah zai tsine masa ko albakhilu man zukirtu inda wa lam yusalli alayya saboda ka tunda an ambaci sunan annabi to zan ce sallallahu alaihi wasallam ko da ko sallah nake kaga wannan kuskure kaga daidai yake da abinda Muawiya ibn al-Hakam Sulami yayi lokacin da ya shiga masallaci yaji wani ya ci shawa ana sallah sai ya ce da shi yarhamukallah kaga abin da ya faɗa sunna ce ta ce ayi amma a sallah shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya yace ba a yin wannan sallah ga abin da ake yi qira'atul qur'an zikrullah wa qira'atul qur'an inna ma hiya takbir wa tasbih wa zikr wa qira'atullah wa zikr wa qira'atul qur'an wa zikrullah sai ga masa kawai waɗannan aka yadda ayi duk da cewa tashmitul atis sunna ce bal yana daga cikin sa a kanka in ka ji atishawa saka ka gaishe shi to amma a sallah ba a baka wannan lasisin ba saboda haka a daina ijtihadi ita sallah yadda aka tsara maka din nan haka zaka yi ba ka dama ka shigo da wani abin da baya cikin tsari kuma ya zan karɓaɓɓe don haka ba za ka yi addu'a da Hausa ba ka yi kokari ka koyi addu'o'in da annabi yake yi in ba za ka iya ba yi tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko su kadai suka yi in an ka gama sallar kai kai sallama shikenan sai ka yi sai ka yi addu'ar bayan sallah babu komai ina ga mu dakata a nan da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in